jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni daga nan London. A Najeriya 'yan sanda kwantar da tarzoma sun buɗe wuta kan dubban masu zanga-zanga a Legas. Babban sufetan 'yan sandan ya bada umarnin girki su a ko'ina a ƙasar yayin da jama'a ke ci gaba da kokawa da halayyar jami'an tsaron a faɗin Najeriya. Koyaya sakamakon zaben shugaban Amurka zai shahi Afirka za mu ji ta baki 'yan lesotho da ke jin jiki sakamakon manufa amurkar game da nahiyar afirka a najeriya hukumar 'yan sanda ta birnin tarayya abuja ta tabbatar da mutuwar mutane bakwai a zanga-zanga 'yan sas tsakanin jiya da yau can kuma a Legas 'yan sanda kwantar da tarzoma sun buɗe wa dubban masu zanga-zanga 'yan sas ɗin wuta a dandalin leki toll gate da ke birnin wasu rahotanni na cewa mutum ɗaya ya hallaka don farko a yau shugaban 'yan sandan najeriya ya ba da umarnin a girke 'yan sandan kwantar da tarzomar a fadin kasar don kare rayuka da dukiya yayin da ake zargin wasu ɓata gari da sajewa da masu zanga-zangar don yin aika-aika jihar Legas din ta kafa doka hana hita ta sa'o'i 24 daga karfe 4 na yammacin yau bayan an kona wani ofishin 'yan sanda to amma dubban masu zanga-zanga sun yi baris da dokar baya ga Legas ɗin jihohi irin su filato da Ekiti da abiya su ma sun kafa doka hana yawon don magance matsalolin tsaron. Daga Legas ɗin ga rahoton da Umar Shehu ‘yan Leman ya aiko mana kama 'yan sandan su horwa masu zanga-zangar a Leki Tollgate ɗin. Yanzu haka gwamnati jihar Legas ta sa dokar hana fita wato babu dare ba rana har sai illa masha Allahu. Ta kafa wani doka sakamakon yadda wasu da ake zargi wato ɓata gari ne suka bi sahun masu zanga-zanga suna kona kayayyaki da gidaje da ofisoshi da kuma jiwa mutane rauni ɗaya daga cikin inda suka lalata wato shine ofishin 'yan sanda da ke a orille duk da kokarin da aka yi na hana su amma ba su ji ba ita kanta rudar tsaro ta 'yan sanda a yau ta fitar da sanarwa wanda ke nuna cewa Um, babu wani kuma da za a baiwa izinin zanga-zanga a jihar Legas sakamakon cewa sun bata rawarsu da tsalle wato su masu zanga-zanga ko kuma waɗanda suka rike suka bi masu zanga-zangar uh, sai dai kawo wani lokaci duk da wato an bada umarnin cewa kowa ya zauna a gida akwai dubban matasa da suke kamar a leki a uh, wato a uh, alausa da can badagiri da makamantansu wato sun ce su ba su bar waɗannan wurare ba kamar kuma yadda ake zanga-zanga a nan a abuja hana yi plateau ana yi a kano ana yi da makamantansu duk kuwa don buri ɗaya ne wato a yi wa harkokin 'yan sanda kuskurema um, babban sifeto janar na 'yan sanda muhammad adamu ya ba da umarnin tura wato rundunar ta musamman mai kwantar ta zoma daga ta 'yan sanda wato domin ganin cewa an kare lafiyar mutane da dokiyansu a faɗin najeriya baki daya bisa lafiyar cewa wannan zanga-zanga ta kusan karaɗe jihohin najeriya ne baki daya to za ku iya samun wasu bayanan akan zanga zanga ta nsas da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula yanzu kuma ga wasu labaran duniyar shugaban amurka donald trump ya ce za a cire sudan daga jerin kasashen da ke wa ta'addanci gindi idan ta biya diyar dala miliyan 335 kan har-haren da alka'ida ta kai wa ofisoshin jakadancin amurkar a afirka a 1998 firaministan sudan din abdullah hamdok ya ce tuni sun tura kudaden rahotanni daga cote d'ivoire sun ce mutum ɗaya ya rasa ransa da yawa kuma sun jikata bayan dakarun tsaro sun buɗe wuta akan 'yan adawa masu zanga-zanga a garin bonuwa da ke kusa da birnin abidjan suna kokawa ne da shawarar da shugaba lasan wata ya yanke ta yin takara a karo na uku a ƙarshen watan nan. kotun kolin burundi ta yanke wa tsohon shugaban kasar fiyar buyoya hukuncin ɗaure rai da rai saboda rawar da ya taka a kisan mutumin da ya gada milcio inda dayi a 1993 a yankewa mr buyoyan hukuncin ne a bayan idansa lauyansa ya ce zai ɗaukaka ƙara hukumar lahiya ta duniya ta ce cutar corona na ƙara kunnu kai a nahiyar afirka bayan ta ja da baya a tsakiyar watan yuli yanzu kuma a kulliyomin yawan masu cutar na ƙaruwa hukumar lahiya ta kuma ce a satin da ya wuce yawan mace-mace sun karu sosai kasashen da suka yi kamuwa ya zuwa 11 ga watan oktoba su ne tunisia ethiopia libya da kuma morocco a fili take cewa a yanzu amurka ta dina ba afirka fifiko ganin yadda harkokin kasuwanci da kuma agaji suka ragu tsakanin bangarorin biyu a tsawon mulkinsa donald trump bai taba zuwa nahiyar ba dubban mutane a afirkar musamman mata suna jin mummunan tasirin manufa amurkar game da nahiyar bbc ta zanta da wasu su a lesotho a kudancin afirka ga muhammad anur muhammad da karin bayani ana hada-hadar kasuwanci a nan ɗaruruwan ma'aikata na samar da dubban tufafi a kowace rana hakan na kasancewa ne sakamakon yarjejeniyar kasuwanci tsakanin amurka da afirka wadda ke taimaka ga samar da ayyuka a kasashen afirka arba'in dokar samar da yalwa da kuma dama a afirka ko kuma agowa a takaice ta taimaka ga farfado da masana'antar yin tufafi nan a lesotho to amma tana da matsaloli agowa is benefiting the eh, fdi foreign na amfanar waɗanda ke saka jari kai tsaye daga waje ne saboda dukkan kuɗin da za su tafi kai tsaye cikin asusun ajiyarsu na banki agowa dama ce wadda ta samu to amma 'yan lesotho ba sa amfana kai tsaye da ita mai yiwa amurka ba za ta sake sabunta yarjejeniyar agowa a shekara ta 2025 ba mutane a nan sun damu za su iya rasa dukkanin ayyukansu hakan na nufin dole ne mu rufe masana'antar saboda ba za mu iya gogayya da sauran duniya ba ba kawai a harkar kasuwanci ba A 2017 shugaba Trump ya sake bullo da manufar da ta takaita bayar da kuɗi ga cibiyoyin da ke samar da ayyuka ko kuma ke ƙarfafa zubar da ciki kamar wannan asibitin da aka rufe. A ko'ina cikin Afirka asibitoci kamar wannan dole ta sa sun rufe saboda Amurka ta rage bayar da kuɗinta. A halin yanzu mata a wannan yankin ba sa iya samun maganin hana ɗaukar ciki don haka shawarar da aka yanke a Washington na nufin mata da yawa a nan Afirka ba su da wani wuri da za su samu wannan magani. Malereto yayi na ɗaya daga cikin matan. Nakan ziyarci asibitin a kowane wata don karɓar maganin hana ɗaukar ciki, to amma a yanzu dole sai dai na saya saboda an rufe asibitin. Ba zan iya hakan a kowane wata ba, ina fargabar zan ɗauki ciki. Masu sharhi sun bayyana cewa shugaba Trump bai ɗauki Afirka a bakin komai ba. Donald Trump has Ko kaɗan Donald Trump bai ɗauki Afirka a bakin komai ba, bai zo nan ba, kuma idan aka sake zaɓensa ba na jin zai ziyarci nahiyar. Ya ɗauki wannan ba wani abu da ya kamaci kulawarsa ba. A fili take Afirka ta zama mara samun kulawar Amurka. Mafi yawan gine-ginen inganta rayuwa na nahiyar da suka hada da wannan aikin hanyar, kuɗin ne ke tafiyar da su. china ta zama babbar mai taka rawa a afirka tun ma kafin zuwan shugaba trump kan mulki to amma tasirinta a nan ya karu a lokacin shugabancinsa china na gina hanyoyi da tashoshin jiragen ruwa da na sama a ko ina cikin afirka abin da ke karfafa kasancewarta a nahiyar yayin da aniyar shugaba trump ita ce ta ƙara karfafa amurka gwamnatinsa kusan a ce ta yanke hulɗa da ɗaya daga cikin yankunan duniya masu saurin bunƙasa abin da ya rage a gani shine abin da sakamakon zaben amurka zai kasance ga afirka ta a fagen wasanni ana karawa sosai yau da dare a gasar cin kofin zakarin turai ta champions league chelsea na wasa da sevilla kawo yanzu babu wanda ya ci kwallo paris saint germain kuma na fafatawa da manchester united a halin yanzu maniyan ta ci kwallo daya psg kuma na nema tun farko kuma club bridge ya lashe zenit st petersburg da cibi da daya yayin da juventus ta doke dinamo kiev da cibi da nema to a gasar premier league ta daren jiya kuma wolves sun lashe leeds united da ci ɗaya mai ban haushi gina a yanzu suna na shidda a teburin gasar raul jimenez ne ya ci kwallon a minti na saba'in a ɗaya karawa kuma a jiya da daren an tashi babu wanda ya ci kwallo tsakanin west brom da burnley To za ku sami dukan waɗannan labaran a shahimu na intanet wato bbc.com/hausa. To amma yanzu Aishatu Musa ke casi an ku daga nan Landan.